Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila hashin Kumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren ranar Asabar 25 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa wasu mata a yankin Tilibir na jamhuriyar Nijar sun dage da ayyukan noman rani don yaƙi da ƙarancin abinci. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Albarkacin wannan wata mai alfarma da muke ciki za mu kawo muku nasiha daga malamai. Amma fa duk wa'annan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da daren yau. Ga cikakkun labaran duniyar. Mace makiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta kai ziyara Ghana a ranar Lahadi daga cikin wani rangaji da za ta kai kasashe uku a nahiyar domin inganta dangantakar Amurka da nahiyar. Duk da cewa Amurka da Ghana suna da dangantaka na kud da kud wanda ya samo tushe tun shekarar 1977. Yanzu dangantakar kasuwanci tsakanin Ghana da China ya fi wanda yake tsakanin Amurkan da Ghana. a shekarun da suka gabata a china ta inganta dangantakar kasuwanci tsakaninta da ghana ranar talata ne aka assasa wani ginin ma'aikatar waje da yawan kudinsa ya kai dalar amurka miliyan biyu a ghana wanda canar ce za ta ɗauki nauyin biyan waɗannan kuɗaɗe accra wacce take fuskantar taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar ta mafi muni cikin shekaru tana shirin tattaunawa da beijing domin sake duba tsarin bashin da take binta na dalar amurka biliyan 1.7 sai dai kuma wani kwararre a ghana ya ce ba ta gani wato ita ghana ba za ta gani wani kwararren riba da za ta samu daga wannan aikin da china za ta yi ba kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa shugaban russia vladimir putin yana ya gana da takwaransa na turkiya recep tayyip erdogan ta wayar tarho inda suka tattauna batun faɗaɗa alkawarin tekun maliya ukraine ba wato ukraine ba ta samu tayin sasanta tsakani daga china ba ko kuma tayin ganawa da shugaban china xi jinping shugaban new ukraine ya sanar da kamfanin labaran japan japan news kamfanin dillancin associated, press ta ruwaito cewa shugaban mayakan wagner group ya Yevgeny Prigozhin ya ce sama da tsofaffin masu laifi dubu biyar ne aka yi wa afuwa bayan da suka amince da daukan alkawarin aiki tare da kungiyar sojojin hayar rasha domin yakar ukraine fafatawar da aka kwashe tsawon watanni bakwai ana a bahmut shine yakin da ya fi da aka fi dadewa ana gwabzawa kana dakarun rasha da ke wurin sun mamaye garin da ke daga wurare uku wani mai magana da yawun bakin ma'aikatar tsaron amurka ya faɗa a yau asabar cewa gwamnatin amurka tana sanar da rahoton 'yan amurka biyu da suka ɓace a ƙasar haiti bayan da kafafen labarai suka ruwaito cewa an sace wasu ma'aurata 'yan florida an sace abigail tosiant da john dickens tosiant dukansu masu shekaru 33 da haihuwa a duniya a kusa da babban birnin kasar port-au-prince inda aka aka tsare su na tsawon kwanaki a bisa bayanan wani gangami da wata mata ta kaddamar ta intanet wanda wanda ta ce tana da dangantaka da su a bisa rahoton cnn ma'auratan sun kai wa wasu dangin su ziyara ne sannan kuma suka halarci wani biki a yayin da aka kama su a lokacin da suka hau motar safa a cewar makusantan nasu wata kungiya mai sa ido a kan yaƙe-yaƙe ta ce an samu karuwar yawan mace-mace a sakamakon barin wuta da amurka ta kai don da martani bayan wani harin da aka kai siriya wanda ake zargin sa hannun iran kungiyar da ofishinsa yake birtaniya wanda ke sa ido a kan kare haƙƙin ɗan adam a siriya a yau asabar ta ce harin da amurkan ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutum sha tara wanda ya haura mutane sha hudu da kungiyar ta ruwaito da farko shugaban amurka joe biden ya ce amurka za ta mai da martani mai zafi domin kare amurkawa bayan da sojojin amurka suka ce sun kai hari a gabashin syria wanda ake zargin akwai hannun iran a harin da aka kai da yake jawabi a yayin wata ziyara a Kanada a jiya Juma'a. Biden ya ce Amurka ba ta neman rikici da Iran amma kuma a shirye take ta kare al'ummarta da ƙarfi. Daga ƙarshe zanga-zangar tashin hankali a kan sauya dokar barin aiki a Faransa ya kai ga dakatar da ziyarar Sarkin burtaniya King Charles na uku zuwa ƙasar a jiya Juma'a. lamarin da ke nuni da karuwar rashin tsaro da matsalolin siyasar da shugaban faransa emmanuel macron yake fuskanta shugaban na faransa ya haramta rikicin da ya barke na baya-bayan nan cikin dare yayin da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama kuma ta yi sukan yadda 'yan sanda suke amfani da karfin tsiya akan mutanen da ke zanga-zangar a baya-bayan nan an yi shirin cewa ziyarar sarki charles na farko zuwa kasar zai bayyana yadda dangantakar faransa da burtaniya yake murmurewa yan sanda sun kama sama da mutane 450 a ranar alhamis a bisa alkalman ma'aikatar cikin gida Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A jamhuriyar Nijar wasu matan jihar Talibiri sun dage da ayyukan noman rani da nufin ba da gudunmawa a yaƙi da talauci da samar da wadatar abinci da kare ƙananan yara daga cutar tamuwa mai nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Hukumar sabon da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran hukumomi ne ke tallafa waɗannan mata. da kayan aiki tare da ba shawarwarin da za su taimaka wajen cimma burinsu da ke ƙarshen wannan tafiya. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko da ƙarin bayani. Ƙauyen Satara da ke ƙaramar hukumar Simiri na daga cikin garuruwan da mata suka dage da ayyukan noman rani a jihar Tilaberi, yankin da ya fuskanci gardamar damana a shekarun baya-bayan nan a wani lokacin da matsalolin tsaro suka tilasta wa ɗimbin mutane ficewa daga matsugunansu na asali. watanni kaɗan bayan shiga wannan aiki a ƙarƙashin wani shirin hukumar majalisar ɗinkin duniya kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu in shi matan na ƙauyen satara kamar yadda kakakin su zango sanda ta bayyana lokacin da wani ayarinmu na 'yan jarida ya da zango adan di mular mizi ya dun tunu so din da kirguse duk haure no ta ce inda aka waye gari dan adam ya mallaki abincin da zai ci ko karin kumullo ko abincin rana da na dare babu abin da ke faranta masa rai fiye da wannan wallahi bar mai yanta haka kuma ta wani bangare noman rani hanya ce ta samun kudaden shiga a cewar wannan mata. Kai awon zambir iyaya. A lokacin damana tumatirin jika 37 na saida daga cikin amfanin da na samu ta dalilin garkar nan. Wani lokaci idan yara suka dawo daga makaranta za ka ji suna cewa an bukaci su kai littattafan karatu ko biro da dai makamantansu. To idan baka da shi ya za ka yi? amma yanzu kai tsaye muke daukan nauyin waɗannan abubuwa na karatun yara. Zan kaga zuruka na ine mukan da kayya ine mukan da bikko. Jami'ar kungiyar ONG karkara Jamila Umaru na daga cikin masu bindidigin wannan shiri na taimakawa mata a karkara. Wannan garin da muke yanzu fam bata ka musu taimako. Kuɗin nan da suka sayar shi suke sayan shinkafa da shi su suke sayan hatsi da wani mai. A ƙauyen Sonance da ke jihar Tatilaberi Rima mata na fafutukar yaƙi yaƙi da karancin abinci ta hanyar noman rani inda a ɗaya gefe haɗin kan matan da ake kira mama lumiere ke ba da gudunmuwa a yunkurin murkushe cutar tamowa. An koyar musu yayin da za su yi su yi ma yaro garin koko da yake gina jiki. Wani abinci da wani abinci ya kamata su gama su ba dan yaro da ya kai wata shida. Wannan shiri abu ne da hukumar WFP ta bullo da shi a shekarar 2014 da nufin dafa wa gwamnatin Nijar a yunkurinta na neman hanyoyin sassauta wahalhalun jama'ar wannan ƙasa. jami'a a reshen ofishin wfp a nijar madam rafaela na daga cikin jagororin wannan shiri uh, on a ciblé 250,000 uh, bénéficiaires en 2014 uh, dans 600 villages ta ce mutane 250 da ke zaune a ƙauyuka 600 ne muka yi wa rajista a shekarar 2014 domin su amfana da wannan tsari a yau shirin ya ƙara faɗaɗa zuwa mutane miliyan guda da dubu wato ƙauyuka dubu biyu ce tsari ne wanda muke la'akari da matsalolin da al'ummomi da kansu ke bayani a kai sannan kuma su faɗi abin da suka fi eh, buƙatar ganin hukumar fam ta yi a matsayin mafita bayanai sun yi nuni da cewa hekta dubu ɗari na ƙasar noma ne ke mutuwa a kowace shekara a nishir yayin da a kowace shekara uku da mana kan zo da gardama a wasu yankunan ƙasar Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah kyauta a gaida Sule wani barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafukan mu yanar gizo domin jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin voa hausa da shafin mu na Facebook, Twitter, Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin tambayoyin ɗimbin masu sauraronmu kan abubuwan da suka shafi azumi. kamar fa'idojin azumin ayyukan ibada da ya kamata mai azumi ya dukufa wurin yi mutanen da azumin ya wajaba kansu da kuma fa'idojin goman ƙarshe da dai sauransu. To idan ɗumbin masu sauraronmu na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja wakilin malaman Bauchi. kuma sarkin malaman duguri Sheikh Muhammad Ibrahim duguri da kashi na farko na ansoshinku. To alhamdulillah wa salamu ala rasulillah sayyidina na Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Da farko dai masu sauraron mu kamar yadda aka sani shi azumi yana da fa'idoji da yawa a addinance kuma daga cikin fa'idojinsa shine wato ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda abdullahi bin umar allah shi kara musu yadda ya rawaito da hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa musulunci an gina shi ne akan ginshiki guda biyar baya ga tauhidi wato ta allah da bauta da kuma yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne kuma bawan allah da tsaye da sallah da bada zakka da aikin hajji da kuma azumin wata ramadan to kaga fa'idansa shine wanda duk ya yi shi da farko dai ya cika umarnin allah madaukakin sarki kuma ya yi da'a sannan fa'idar in ka duba a fannoni daban-daban a addinance ibada ce wacce annabawa ma da suka gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi su ma allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu yin azumi daidai irin yadda suke yi kamar yadda allah ya tabbatar a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yin azumin yana ƙara mutum tsoron allah sannan kuma yana ƙara sanya mishi tunani wadda yake tunani kullum shine idan ya dubi ran da shi ya azumi alhali yana da damar ya ci kuma yana da abin da zai ci to sai ya ga cewa fato akwai waɗanda kuma su wasu kullum kamar azumi suke yi babu abincin kuma babu halin su ci abincin to amma duk waɗannan wato sai gashi Allah ya kaddara shi ma yau ya samu kansa a cikin masu irin wannan yanayi to sai ya ƙara jin tsoron Allah ya kuma ƙara godewa Allah domin allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabe shi kuma ya tunatar da shi fa tare da shi akwai waɗanda suke kullum rayuwarsu kamar azumi suke yi da haka in yana da hali kaga dole zai tunanin cewa ya taimaka musu saboda shi ma ya ji abin da suke ji sannan kuma dole zai yi kokari ya ga cewa kullum yana kan bin dokar allah saboda ga damar da za ka ci ka sha ko da a ɓoye ne amma ka ji tsoron allah kai wannan don cika umarnin Allah da kuma neman yardarsa da kuma neman ladansa to kaga wannan fa'ida ce mai girma a addinance sannan kuma fa'ida har yanzu dangane da kiwon lafiyar dan adam za ka samu wani tunda Allah ya hore mishi abin da zai ci duk abin da ya ga dama da kuma ya so ya ci a duk lokacin da yake son ci shi wannan ba abinci ba matsalarsa ba ne da haka zai ta cin abin da yake so ya ci to wasu abubuwan da mutane ke ci watakila za ka samu suna haifar musu da wasu abubuwa na cututtuka to amma da azumi za ka ga mutane sun koma cikin lafiya hatta waɗanda wato ainihin likitoci suke ba su shawarwarin cewa su rage cin abinci ko su yi kaza to za ka ga cewa in suna azumi wato jikinsu ma yana canzawa kuma za su koma daidai a cikin rayuwarsu kaga wannan ita ma fa'ida ce sannan abubuwa a da ya kamata mai azumi a kowane lokaci ya dukufa wajen yin su to kada ya zamana kawai yana barin cin abinci da abin sha wato ma'ana ga yunwa ga kishin ruwa amma su zama na banza allah ya sauwake daga cikin abubuwan da ya kamata a mutum ya yawaita yin su don ya kara wa ladan barin cinsa da shansa wato ainihin girma shine mutum ya lizinci karatun alkur'ani ma'ana ya karanta shi da kansa ko ya ɗauki littafin qur'ani din ko kuma ko a wani yanayi ne ya samu kansa ya karanta Kur'ani ko kuma ya zamo yana halattan guraren da aka keɓe don karatun alkur'ani shi ma ya je ya tsaya ya ji don ya samu lada shi ma abu ne da ake bukata sannan mai azumi har yanzu ya ainihin raya yinin azumin baya ga barin ci da sha din ya zamo yana yawaita ainihin wato zikirori ma'ana yana yawaita neman gafara Allah da bakinsa kamar astagfirullah da kuma yawaita hailala la ilaha illallah da kuma yawaita neman gafarar wato kamar da muka faɗa kamar yawaita kuma cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah sannan duk abin da zai yi kuma ya ga cewa ya faranta ma wani rai ta hanyar sadar da zumunci ta hanyar ainihin wato kyauta ta hanyar ciyarwa ko shayar da masu azumi ko da da dabino ne ko kuma da kayayyakin marmari ne ko kuma koda da ruwan sha ne to lallai ana bukatar mai azumi ya ainihin dukufa wajen waɗannan ayyuka wannan muna magana a kan yinin azumi kenan sannan kuma a daren azumin har yanzu ma'ana wato in dare ya yi bayan an sha ruwa tun daga bayan sallan isha har zuwa alfijir ta keto to ana son mai azumi ya ainihin wato yawaita sallolin nafila a cikin dare ko da a ce yana zuwa masallaci a jam'i da shi a sallar tarawihi ko kuma tahajjud to akwai bukatar shi kansa kuma don ƙara inganta alaƙa tsakanin shi da mahallicinsa ya ware ko da minti goma ne ko minti ashirin ko minti goma sha biyar cewa ya yi wa allah alkawarin cewa zai keɓe wannan lokaci ya yi gani tsakanin shi da mahallicinsa ta wajen gabatar da sallar nafila ko raka'a biyu ko abin da ya sawwaka wato ko kuma ya karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani ko kuma ya keɓe wannan lokacin kawai yana neman gafaran Allah yana kaskantar da kansa yana kuma mai neman kayar da zunubansa a wurin Allah madaukakin sarki to lallai suna daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya rinka yi a kowane lokaci sannan kuma abubuwan da ya kamata mai azumi ya kauce musu na farko dai akwai yawan kallace-kallace na abubuwan da ba su dace ba kallon haramun ta hanyar talabijin ko kuma ta saurara ko kuma gani a waya ko kuma yawan ta yi da mutane ma'ana duk wanda ta wuce in mace ce ko duk wanda ya wuce in namiji ne ya zamo ana yi da shi ana gulmansa ko ana zundansa duk waɗannan abubuwa an hana mai azumi ya aikata su sannan kuma mai azumi ko da a ce takalarsa aka yi da fada to ya ce shi ba zai mai da martani ba ba zai fada ba don shi mai azumi ne sannan kuma mai azumi ba a so ya zama kullum yana raki yana hayaniya kamar dora masa duniya aka. ya sani cewa wannan ibadar da yake yi allah ne ya umarce shi yi kuma dama ce ya samu wasu sun bukaci allah ya kawo rayuwarsu don su yi azumin nan allah bai kaddara ba to ya ɗauka cewa duk abin da zai sha na zafin rana ko wahala ko yunwa to wannan na wani lokaci da ya kayyadadde lokacin da aka zo aka sha ruwa duk amince da wannan saboda haka mai azumi ya daina yin raki sannan kuma ya daina yin abin da zai bata ma wasu ko ma wani rai kuma ya daina cutar da kansa ko iyalinsa ko makwabtansa ko kuma jama'arsa sannan ya zamo a kowane lokaci yana aikin kwarai kuma yana umarni da a yi aikin kwarai sannan har yanzu mutanen da azumin nan ya wajaba a kansu da waɗanda bai wajaba a kansu ba dama shi sharaɗin ingancin azumi na wajibci shine na farko mutum ya zamo musulmi ne baligi ne wadda shari'a ta hau kansa namiji ko mace sannan mai hankali ne ba mahaukaci ba sannan lafiyayye ne ba mara lafiya ba sannan kuma mazauni ne ba matafiyi ba to waɗannan su ne azumin nan ya zama dole a kansu amma waɗanda kuma har yanzu ko da musulmin ne ba su da lafiya kaga azumi bai zama dole a kansu ba kuma ko da musulmin ne ƙananan yara ba su balaga ba mazansu da matansu shi ma azumi bai zama dole a kansu ba ko da kuma sun hada waɗannan sharuɗa gaba ɗaya amma sai ya zamana akwai lalura ta tsananin tsufa ko kuma wacce take ɗauke da ciki cikin nan ya girma sannan kuma tana tsoron in ta azumi za ta tagayyara ko kuma abin da ke cikin cikin ta zai tagayyara ko kuma wacce take shayarwa sai ya zamana idan ta shayar da nonon nan gashi tana azumi za ta shiga wani irin yanayi ko kuma idan bata ci abinci ba a lokacin da ɗanta ko ɗiyanta suke bukatan shan nono to ruwan nonon zai kafe to ita ma wannan an bata ainihin damar ta ajiye azumi matukar babu wata mai shayarwa wacce take za a biya ta ta shayar kuma ko da an samu ma wacce za a rinka biyan ta da rinka shayar mata din ya zama na babu abin da za a biya hakkin wancan mai shayarwa din to ita ma za ta ciyar kamar da mai ciki din mutum ita ma za ta ciyar amma kuma bayan sallah za su rama abin da suka sha sannan mace mai jinin haila wacce take da jini na al'ada na mata da yake zuwa musu kowane wata to yayin da jinin nan yake zuwa to mace ba za ta yi azumi ba har sai jinin ya ɗauke in ya ɗauke kaga a lokacin ba ta sallah kuma ba ta azumi amma ba za ta rama sallah ba sai dai za ta rama azumi bayan ɗaukewan jini in ta yi wanka sannan hakanan wacce ta haihu jinin haihuwa wato jinin biki shi ma yana sa a sha azumi yayin da jinin na yake zuwa to ba za a yi azumi ba za a sha azumi amma daga baya za a yi lissafin kwanakin da aka sha sannan a rama sannan kuma misali wadda yake ainihin da ciwo irin na ulcer ko kuma ciwon tsufa ko kuma dai wata cuta to shi ma zai ajiye azuminsa amma za a yi lissafi wato misali ga wanda ciwon da zai warke bayan azumi sai ya rama abin da ya sha sannan kuma har yanzu wato mu kiyayi ainihin duk abin da zai kai mu ga rasa azumin mu abin da ya shafi cewa mutum ya yawaita wasa yana nitsewa a cikin ruwa ko tafki ko dai wani swimming pool to domin a ce wai ya samu wani abu daga bakinsa ya sha wannan kuskure ne kwarai da gaske sannan kuma daga cikin manya-manyan fa'idoji da ke cikin kwanaki na goma karshe a cikin azumi allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa shi alkur'anin ma gaba ɗayansa tun da sauka kashi biyu aka saukar da shi na farko an saukar da shi ne wato gaba ɗayansa daga allo tsararre na allah wato lauhil mahfuz zuwa saman duniya daga nan kuma aka ci gaba da wahayinsa wa manzon allah sallallahu alaihi wasallama har tsawon shekarunsa a matsayin annabi manzo shekara 23 sannan kuma daga ciki kamar yadda Allah ya faɗa cewa lallai mun saukar da shi wato inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وتم أنا لله من سوق الدشي القرآن سوق أنا فرقه جباء أنسى تقلوه المحفوظ زوا سمن دونيا أتشكين در ليلة القدر مي كسني كومي سند كي مي ليلة القدر شعب المسلمين رحا منتظرين تتربى To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyi kan azumi. yanzu a madadin mai an samu na tambayoyin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja wakilin malaman bauchi kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri da mu salaman abu da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai mu wassalam. To madalla a gaida malam Ibrahim yanzu kuma sai yi nasiha daga bakin malamai albarkacin watan Ramadan. Bismillahi rahmani rahim wassalatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yan uwa musulmai sunana Ibrahim Muhammad Fadl limamin masallacin Galadima nan Amsco Estate nan birnin Tarayya Abuja. abin da nake son jawo hankulan mai uwa musulmi shine falala na wannan wata mai albarka wata mai girma annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama hadisi ingantacce hadisul kudusi yake cewa dukkan aiki na dan adam aiki wato zai koma gare shi ladan Allah ta'ala idan mutum yayi sai a bashi goma zuwa har ɗari bakwai ana nan nan masa amma azumi wannan na Allah ne subhanahu ta'ala ubangiji shine zai yi sakayya da shi saboda haka duk mai yin azumi to yin azumi dinnan sila ne tsakanin bawa da ubangijinsa sannan kuma azumi dinnan ya tara nau'i na hakuri ga baki ɗaya hakuri wajen da'a ga Allah subhanahu wataala hakuri wajen sabon Allah subhanahu wataala sannan kuma hakuri wadda Allah ta'ala ya kaddare ka da shi saboda haka watan alkur'ani watan salloli watan sadakoki watan da mutum zai na filfili watan da mutum kullum gara ba sa yake jin farkonsa rahma tsakiyarsa tuba karshensa intar da mutum daga wuta so Allah subhanahu wataala sa mu dace saboda haka muribanci wannan wata kar a ce wannan watan sha wuce ba a gafarta mana ba ba a yantar da mu daga wuta ba so da dama mutane suna azumin ci da sha barin ci da sha amma azumin bai kai ko ina ma'ana bai tasirin tuwa da shi don kasancewa mutum yana yi ne da jahilci mutum yana yi ne al'adanci mutum yana yi ne ba tare da ya san muhimmancinsa ba kawai shi bari ci da sha wannan shi ne a wurinsa yin azumi da duk wanda ya ɗauki wannan azumin ba zai tu da shi ba domin azumi yana tasiri ga mutum duk lokacin da an ce azumin ya zo har kai azumi ya wuce to alamun cewa ayyukan bawa karbabbe shine ayyukansa zai canju irin kafin zuwa azumi kamar karya ko yi da mutum ko annamimanci ko ayyuka na asha duk ke da za su takaitu idan aka gabawa irin wannan to alamun cewa azumi ya yi tasirin da shi saboda haka mu yi azumi tare da ikhlasi mu yi azumi tare da cewa ubangi subhanahu wataala ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala saboda haka mu dukufa da addu'a lokacin da muke bude baki sannan kuma goma na karshe akwai daren lailatul kadiri dare ɗaya ne wanda in mutum ya samu to kana ibada na shekara 83 dare ɗaya ne daga wannan duk gara ba sa ne Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah ya sa mu azumci wannan azumin mai albarka Allah ya sa Allah subhanahu wataala ya zama ibadunmu wato ya zama karbabbe a wurin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da nake so in fadakar da mu sunana Ibrahim Muhammad Fadul cib imam na masallacin Galadimawa nan Amsko Abuja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To madalla Allah ya saka da mafificin alkhairi yanzu kuma ga Aisha ta dawo mana da labarai amma a takaici. To takaicen mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta kai ziyara Ghana a ranar Lahadi daga cikin wani rangadin da za ta kai kasashe uku a nahiyar domin inganta dangantakar Amurka da nahiyar. Duk da cewa Amurka da Ghana suna da dangantaka na kud da kud wanda ya samo tushe tun shekarar 1977 yanzu dangantakar kasuwanci tsakanin Ghana da China ya fi wanda yake tsakanin Amurkan da Ghana. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta wayar tarho inda suka tattauna batun faɗaɗa alkawarin tekun Maliya. Ukraine ba ta samu tayin sasanta tsakani daga China ba ko kuma tayin ganawa da shugaban China Xi Jinping. Shugaban na Ukraine ya sanar da kamfanin labaran Japan Japan News. wani mai magana da yawun bakin ma'aikatar tsaron amurka ya faɗa a yau a asabar cewa gwamnatin amurka tana sanar da rahoton 'yan amurka biyu da suka ɓace a kasar haiti bayan da kafafen labarai suka ruwaito cewa an sace wasu ma'aurata 'yan florida an sace abigail tosiant da john dickens tosiant dukansu masu shekaru 33 da haihuwa a duniya ne a kusa da babban birnin kasar port au prince inda aka tsare su na tsawon kwanaki a bisa bayanan wani gangami da wata mata ta kaddamar ta intanet wanda wato wanda ta danganta da ma'auratan ta kaddamar a bisa rahoton cnn ma'auratan sun kai wa wasu dangin su ziyara ne sannan kuma suka halarci wani biki a yayin da aka kama su a lokacin da suka hau motar safa a cewar makusantan nasu wata kungiya mai sa ido a kan yaƙe-yaƙe ta ce an samu karuwar yawan mace-mace a sakamakon barin wutar da amurka ta kai don mai da martani bayan wani harin da aka kai siriya wanda ake zargin sa hannun iran wato kungiyar da ofishinsa yake birtaniya wanda ke sa ido akan hare-haren da dan kare hakkin bil'adama a siriya yau asabar ta ce harin da amurkan ta kai ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha tara To ma'adalla masu sauraro da haka ne kashin shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu kama wani sabon shirin. kafin misalwa muna mika sakon ta'aziyya ga alhaji garba suleiman madakin samunaka bisa da so sa hajiya mina tanimu allah ubangiji ji kanta ya gafarta mata idan kuma ta mata zo isa mu cika da imani kamar ko yaushe za yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye mu yanzu amadadin aisha ma'azu ta na gabatar da shirin sai kuma baba ya ko makeri da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr patrick Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Gumil ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.